jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc Birtaniya na da mako guda ta nemi sabon firaminista bayan Liz Truss ta sauka daga makamin wanda ta kwashe kwanaki 44 kacal akan mulki. A Najeriya har yanzu iyalan waɗanda aka kashe musu 'yan uwa a lokacin zanga-zangar da aka gudanar ta 'yan sas a fadin ƙasar na jiran a yi musu adalci. a wani rikicin siyasa da ba a saba gani irinsa ba prime minister birtaniya liz truss ta sanar da cewa ta sauka daga mukamunta na shugabar jam'iyyar conservative bayan wani rikici da rudani da aka kwashe kwanaki ana yi da ya dabebe ta bayan kwanakin da aka kwashe ana rikicin siyasar truss ta bigi kajin cewa ba za ta ba da kai ba sai dai a yau yayin da take jawabi a wajen gidanta mai lamba goma titin downing mistress ta bayyana cewa ta gaza sauki nauyin manufofin da ta tallata wa jam'iyyarta da kuma 'yan ƙasa a 'yan makonnin da suka wuce mistress ta shafe makonni shida kacal a kan mukamin prime minister kuma ita ce prime minister mafi karancin wa'adi a tarihin birtaniyar a wannan makon ne dai ta mai gurbin wasu manyan 'yan majalisar ministocinta su biyu jami'in adawa sun ce sabon babban zaben ƙasa ne kadai hanyar da za ta sa jama'a su yarda da gwamnati to za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula rikici ya barke a kasar chadi tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga a babban birnin kasar injamena rahotanni sun ce mutane da yawa sun mutu sannan an jikata kuma wasu da dama 'yan sanda dai sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar ana zanga-zangar ce domin nuna kin jinin gwamnatin mulkin sojin wucin gadi sannan suna da kira da adawu da mulkin farar hula to shugaban mulkin sojin chadin muhammad idris debi ya kuma ayyana dokar ta ɓaci sakamakon ambaliyar ruwa da ƙasar ke fuskanta wacce ta shafi mutum sama da miliyan ɗaya kasar da majalisar ɗinkin duniya ta ce ita ce ta uku a duniya mafi fama da talauci shugaban ya ce an sami ambaliyar da wuri sannan ya ce ita ce mafi muni da aka gani a cikin gwamman shekaru cette catastrophe résultant de changements climatiques Wannan bala'i da ya samo asali daga sauyin yanayi na ɗaya daga cikin mafi muni da yankin ya taɓa gani a cikin shekaru. Ya kasance lamarin da ya ƙara ƙunci ga al'ummomin da tuni suke fafutukar ganin yadda za su rayu. Ƙasarmu Chadi ba ta tsira daga wannan yanayi ba, abin da ya shafi galibin ƙasar. Mummunar ambaliyar ruwan ta shafi yankuna 636 a larduna goma sha takwas daga cikin 23 na ƙasa abinda ya shafi mutane fiye da miliyan ɗaya wannan ambaliyar ruwa da ruwan sama da kuma tumbatsar kogi sun kuma haddasa barna mai dama to madalla ga ƙarin bayanin da isa khalid ya aiko mana dangane da wannan ambaliya ba kasafai dai ake fuskantar ambaliyar ruwa a kasar chadi ba kasancewar kasa ce da galibinta hamada ce to amma a bana kashi uku cikin hudu na ilahirin kasar ambaliya ta shafa inda hukumomi suka bayyana cewa mutane fiye da miliyan ɗaya ne al'amarin ya shafa ya raba da muhallansu kuma ana ci gaba da fuskantar wannan matsala sakamakon ruwan sama da kuma yadda koguna suke batsewa hukumomi sun bayyana cewa tantuna da tun farko aka kafa ko aka tanadar domin waɗanda bala'in ya shafa su ma daga bisani ambaliya ta shafe su sannan gwamnatin ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci ko yanayi na ta ɓaci dangane da wannan ambaliya abinda kuma hakan ke nufi shine za ta yi amfani da dukkanin albarkatu da kuma kayan aiki da take da su wato ita gwamnatin ƙasar domin tunkara wannan ambaliya hakan kuma na faruwa ne daidai lokacin da ƙasar ta chadi ke fuskantar turka-turka ta siyasa ƙasa inda mutane ke ci gaba da zanga-zanga dangane da buƙatar ganin ƙasar ta koma ga tafarkin dimokuraɗiyya daga mulkin soja da ake ciki a yanzu babu tabbas kan irin tasiri da wannan turka-turka ta siyasa za ta iya yi ga batun tunkarar bala'in na ambaliya ba ƙasar chadi ce kadai da ke fuskantar wannan matsala ta ambaliyar ruwa ba ita ma kasar kamaru mai makotaka da ita da ma nijar da najeriya duka suna fuskantar waɗannan matsala ta ambaliya inda ɗaruruwan mutane suka rasa rayukansu sannan kuma dubbai suka kasance ba su da matsugunai ko ma a ce miliyoyi inda ake fargabar cewa lamarin ka iya haifar da matsala ta cututtuka da kuma karancin abinci a wasu daga cikin yankuna da abin ya shafa To a Najeriya kuwa a watan Oktoba 2020 ne aka gudanar da zanga-zangar duk ƙasa a faɗin ƙasar. Hukumomi a faɗin ƙasar sun yi alkawarin kawo sauyi sannan suka kafa hukumar da za ta binciki zarge-zargen cin zarafi tare da alkawarin biyan diya da kuma sasantawa a rikicin na NSAS. Bayan shekaru biyu kuma mun gana da wasu iyalai biyu da muka gani a lokacin zanga-zangar waɗanda har yanzu ke jiran a cika musu alkawarin da aka ɗauka musu da kuma sakawa 'yan uwansu. Ga rahoton aisha Musa. I lost my best friend because of SARS. Two years ago in Calabar. I came into Lagos. Shekara biyu kenan tun lokacin da zanga-zangar SARS ta girgiza Najeriya. Dubban matasa a faɗin ƙasar sun yi maci don kokawa da rashin imani 'yan sanda suna neman sauyi. To amma shekara biyu bayan haka kusan babu abin da ya sauya. in ji lauya mai kare haƙƙin bil'adama hussein afolabi aikin masu zanga-zangar sas ya yi kyau ya farkar da matasa to amma ba mu cimma komai ba har yanzu muna ganin rashin imanin 'yan sanda a kullum a kowace rana a wannan ofis muna duba koke-koke a kan 'yan sandan har wa yau kuma iyalan waɗanda 'yan sanda suka kuntatawa na jiran amsa wakilar bbc ta sadu da iyalin jimu mako ɗaya bayan ɗansu isiyaka ya hallaka a wata zanga-zanga kusa da gidansu kisan ya tada musu hankali matuƙa kuma ba da jimawa ba isiyakan ya zama ɗaya daga cikin alamomin zanga-zangan ta sas gwamnan jihar oyo ya ba da umarnin a yi bincike kan kisan isiyakan wakiliyar bbc ta kama hanyar koma obomushu don ganin yadda ta kaya shekara biyu kenan tun bayan rabuwanmu mu ya faru tun lokacin shekarun nan biyu kamar dai shekaru ashirin ne a gare mu gwamna ya ziyarce mu bayan aukuwar lamarin daga nan kuma shiru kake ji A lokacin da ɗanka ya rasu ana tsakiyar zanga-zangar tasas, an yi ta yayata lamarin a kafofin yaɗa labarai, an yi ta yin alkawura na gurfanar da mai hannu a kisan nasa a gaban kotu. Uh, Wannan bai faru ba, ko kana jin hakan zai taɓa faruwa? Mu 'yan Najeriya nan da nan muke manta abubuwan da suka faru. Da baki zo ba, da har yanzu ba mu ji komi ba. Mun fidda tsammani, ba ma jin za a kuma ɗauki wani mataki. A lokacin da aka nemi ta mayar da martani, rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta ce lamarin baya ƙarƙashin hurumunta, ta ce mu tuntuɓi hedikwatar 'yan sanda a Abuja. Har zuwa lokacin watsa wannan rahoto, hedikwatar bata ce mana ufan ba. Ofishin gwamnan jihar Oyo bai ce komi ba game da buƙatar mu ta neman martani. wakilar bbc ta fara haduwa da irene bank a 2020 bayan an yi ta yaya ta bidiyon zanga-zangar ta abadin dan uwanta andrew ya yi sama ko ƙasa tsawon shekara 15 bayan 'yan sanda sun kama shi a fatakwal a jihar rivers wakilar bbc ta gana da mahaifiyar irene da andrew a disambar 2020 ta kai kukanta gaban kwamitin binciken jihar. A 2020 muka yi miki da mahaifi yake ganin ƙarshe yaya lamura suka kasance tun lokacin. Ta ce na ji takaicin sakamakon da kuma yadda gwamnatin jihar Rivers ta tunkari lamarin. Gwamnatin ba ta tuntuɓe mu ba, haka lamarin ke da muni. Idan da a zahiri sun so su yi wani abu, to da sun yi a 2020 da sun tuntuɓe mu a da ɗaya. ofishin gwamnan jihar rivers bai tuntuɓe mu ba game da buƙatar neman mai da murtani, wanda mataki kike son a ɗauka don a yi wa andrew adalci ta ce ya kamata a gurfanar da waɗanda suka yi aika aikar a yi wa mutanen tambayoyi idan kuma an same su da laihi a tuhume su muddin ina da rai zan yi iya kokari na don tuntuɓar mutane masu yawa da za su saurare ni in kuma ga cewa sun tsoma baki don a yi mana adalci intervene bring us justice. To madalla za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma shafin shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Ƙarshen shirin kenan Ibrahim Mijin yau ne ke cewa kwana lafiya daga nan London.